Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safe yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba za mu fara da kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin na dokin zamantakewa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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran da Rasha sun tattauna dangane da faɗaɗa shirin makamashin nukiliya a tsakanin ƙasashen biyu. ƙungiyar tarayyar turai ta buƙaci a gaggauta ɗagewa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki a ƙasar yemen kuma ƙawancin saudiya sun kwace jirgin ruwa ɗauke da makamashi zuwa ƙasar ta yemen yanzu kuma ga cikakkun labaran a jiya talata ce jami'i mai kula da al'amuran makamashin nukiliya na kasashen waje na kamfanin atom na kasar rasha wanda ya kawo ziyara aiki na yini guda a nan birnin tehran ya tattauna da takwaransa na kasar iran dangane da faɗaɗa dangantaka ta makamashin nukiliya ta zaman lafiya tsakanin kasashen biyu kamfanin dinacin labaran fars na kasar iran ya bayyana cewa nikolai esposki ya gana da muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukiliya na kasar iran kuma mataimakin shugaban kasa a ɓangaren makamashin nukiliya inda bangarorin biyu suka gana a tsakaninsu don faɗaɗa shirye-shiryen amfani da makamashin nukiliya ta zaman lafiya a tsakanin ƙasashen biyu labarin ya ƙara da cewa behrus kamal bandi shugaban kwamitin makamashin nukiliya a majalisar dokokin ƙasar iran da kuma jakadan ƙasar rasha a nan tehran duk su sami halartar taron na jiya shugaban majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakir kalibov ya ja kunnen kasashen larabawa dangane da sakonnin da shugaban kasar amurka joe biden yake dauke da su a ziyararsa da zai yi a yankin daga yau laraba kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya nakalto kolibov yana cewa dole ne kasashen yankin su yi taka tsantsan dangane da abin da shugaban kasar amurka joe biden zai bukace su su yi musamman wa'anda suke iya zama barazana ga zaman lafiya a yankin. kwalibov ya kara da cewa ƙasar iran ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba idan al'amuran sun shafi tsaronta da zaman lafiya a yankin wajen ɗaukar matakan da suka dace a yau laraba ce da ake sa ran shugaban ƙasar amurka joe biden zai isa haramci ƙasar isra'ila sannan bayan ganawarsa da jami'an gwamnatin yahudawan sai ya gana da mahmud abbas shugaban gwamnatin kwarya kwaryan cin gashin kai na falastinawa sannan ya wuce birnin jidda na ƙasar saudiya inda zai gana da shugabannin ƙasashen larabawa Ƙungiyar tarayyar Turai ta buƙaci a gaggauta kammala tattaunawa dangane da shirin nukiliya ƙasar Iran sannan a ɗauke mata takunkumin tattalin arzikin da aka ɗora mata kamfanin jilajin labaran ƙasar iran wato erna ya nakalto kakakin jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar turai joseph borrell ta yi kira kan a gaggauta kammala tattaunawar don ɗagewa ƙasar iran takunkumin tattalin arzikin da aka ɗora mata kuma tana zargin amurka da jan kafa a wajen tattaunawar da kuma ɗagewa ƙasar iran takunkuma tattalin arzikin a ranar 27 ga watan disamban shekara ta 2021 ne da aka farfado da tattaunawa tsakanin ƙasashen da abin ya shafa na turai da kuma amurka da kuma ƙasar iran amma zuwa watan yulin da ya gabata aka gudanar da tattaunawa ta ƙarshe a birnin doha na ƙasar qatar inda bayan sa da kaɗan ne amurka ta ƙara ɗora ƙasar iran wasu takunkuman tattalin arziki wanda ya nuna cewa har yanzu da sauran rina a kaba ali bakari kane babban mai tattaunawa na ƙasar iran ya ce a halin yanzu ana magana dangane da lokacin da za a koma kan teburin tattaunawa nan gaba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Kawancin Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa sun kwace wani jirgin ruwa ɗauki da makamashi zuwa ƙasar Yemen a jiya Talata, inda suka tafi da shi zuwa yankin Jizan na ƙasar Saudiya. Tashar talabijin ta Almasira ta ƙungiyar ansarula ta ƙasar Yemen ta bayyana cewa jirgin ruwan ɗauke da makamashi wanda yawansa ya kai ton dubu ashirin da tara na tataccen man fetur ya sami izinin majisa ɗinkin duniya don isar da makamashi zuwa ƙasar Yemen, amma ƙasashen suka kwace shi. jami'an gwamnatin kasar yamai dai sun bayyana cewa wannan ba shine karon farko wanda kasashen suke kwace jirgin ruwa dauke da makamashi zuwa kasar ta yamin ba wanda ya saba yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta wanda aka kulla tsakanin kasashen da kasar yamin kimani watanni hudu da suka gabata kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince a tsawaita bude mashiga ta babul hawa ta kan iyakar kasashen turkiya da siriya don shigar da kayakin agaji zuwa ga 'yan gudun hijira 'yan ƙasar syria da ke cikin ƙasarsu na wasu watanni shidda kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa a jiya talata ce kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya tattauna kan batun da ƙasashen norway da kuma ireland suka gabatar na buƙatar a buɗe ƙofar wacce ta sami amincewar kasashe goma sha biyu cikin kasashe goma sha biyar na kwamitin tsaro amma kasashe uku suka ƙi kada ƙuri'unsu wanda ya ba da damar tsawaita lokacin buɗe kofar ta babul hawa na wasu watanni shida babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yaba da wannan matakin ya kuma ƙara da cewa akwai fatan jami'an majalisar ɗinkin duniya za su ci gaba da ayyukansu na bada agaji a arewacin ƙasar ta siriya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya kwanto labaran duniya yanzu kuma ba raba da lokaci ba mu je shirinmu na gaba shi na duniyar mu a yau tare da Sunusi Ino Wunti. Duniyar mu a yau.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 na cewa babu wata rawa da ziyarar za ta taka a fagen ganin an cimma sulhu tsakanin falisinawa da haramtacciyar kasar Isra'ila da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jaridar new york times ta kasar amurka ta wallafa rahoton da wakilinta a haramtacciyar kasar isra'ila patrick kinsley ya rubuta cewa shugaban kasar amurka joe biden yana shirin gudanar da ziyarar aiki karo na farko a yankin gabas ta tsakiya tun bayan samun nasarar dare kan karagar shugabancin kasar amurka yankin da ke da matsayi na musamman a fuskar ƙawance da kyakkyawan alaƙa da kasar amurka wanda rabon joe biden da yankin tun bayan tsawon shekaru shida da suka gabata gabata a wata ziyarar aiki da ya gudanar a lokacin yana matsayin mataimakin shugaban kasar amurka ƙarƙashin shugabancin barack obama rahoton yana bayyana cewa shugaban kasar ta amurka joe biden zai fara gudanar da ziyarar aiki ce daga yankunan falasinawa da aka mamiye sannan ya kammala ta da kasar saudiya wacce ta kasance babbar kawa ga kasar amurka a yankin tekun fasha kuma kasa mafi muhimmanci a fagen haƙar man fetur a cewar jaridar ta new york times duk da kasancewar batun neman sulhunta tsakanin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yana daga cikin muhimman ayyukan siyasar harkokin wajen kasar amurka amma a ziyarar aikin da joe Biden zai kawo zuwa yankin gabas ta tsakiya zai fi mayar da hankali ne kan batun karfafa alaka tsakanin haramtacciyar kasar Isra'ila da kawayenta na kasashen Larabawa da kuma abin da kasar Amurka da Yahudawan Sahiyuniya suke kira barazanar kasar Iran a yankin. A fili yake cewa a lokacin da Joe Biden ya ziyarci haramtacciyar kasar Isra'ila a shekara ta 2016 haramtacciyar kasar ta Isra'ila tana da alakar jakadanci ne kawai da kasashen Masar da Jordan a yankin inda a halin yanzu likafa ta ci gaba alakarta da kasashen larabawa ta bunƙasa a yankin gabas ta tsakiya inda ta hada da kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain morocco da sudan sannan a lokacin ziyarar aikinsa a yankin shugaban kasar ta amurka joe biden zai gana da shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa mahmud abbas a yankin gabar yamma da kogin jordan kuma watakila ya sanar da shirin amurka na taimakawa falasinawa a fuskar tattalin arziki ko da yake masu fashin baki da masana harkokin jikadanci tsakanin kasashen ba su ganin matakin da shugaban kasar amurka joe biden zai dauka na tattaunawa da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da na falasɗinawa zai haifar da wani gagarumin ci gaba a fagen alakar bangarorin biyu kamar haka ne jaridar new york times ta kasar amurka ta nakalto daga tsohon babban jami'in karamin ofishin jakadancin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a birnin new york na kasar amurka elon pincus cewa babu wani tasiri da tsohon bakin gwamnatin amurka zai yi akan muhimman rikice-rikicen da suke tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa alon pincus ya kara da cewa gwamnatin amurka ta yi kasa a gwiwa a fagen shiga tsakani a rikice-rikicen falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila inda ta fi mai da hankali kan karfafa alaka tsakanin kasashen larabawa a yankin tekun fasha da haramtacciyar kasar ta isra'ila da kuma ba da himma wajen hada gagarumin ƙawancen ƙasashen larabawa akan adawa da ƙasar iran maimakon neman warware rikicin falastinawa da haramtacce ƙasar isra'ila hakanan ana sa ran a lokacin ziyarar joe biden ya tattauna da bangaren gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila kan batun ƙarfafa tsarin haɗin gwiwar soji tsakanin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da sabbin ƙawayenta na larabawa da kuma sojojin amurka hakanan wani lamari da babu makawa a lokacin ziyarar shugaban kasar amurka joe biden a yankin gabas ta tsakiya ya ɗauki matakin tattaunawa da ƙawayen amurka sabbi da su kan samun kwakwarar kafar sadarwa a tsakaninsu dangane da abin da suke kira barazanar kasar iran da ƙawayenta na ƙungiyoyin gwagwarmaya musamman ganin yadda iran take taimaka musu a bayan ƙere-ƙeren makaman yaƙi da jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki jaridar ta new york times ta ƙara da fahimci cewar samun haɗin gwiwa tsakanin ƙasar amurka da ƙawayen ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya a matakin tunkarar jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki irin ƙasar iran yana da muhimmanci musamman ganin yadda ƙawayen iran na ƙungiyoyin gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya suka sami gagarumar nasara a fagen sarrafa jiragen wajen ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan duk ɓangaren da ya ɗauki matakin wuce gona da iri kansu sakamakon haka duk da ƙasar saudiya ba ta da alaƙar jakadanci a fili da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma za ta shiga cikin kawancen domin tunkarar abin da suke kira kalubalantar barazanar iran da kawayenta a yankin musamman ganin yadda 'yan gwagwarmayan kasar yemen suke iya kaddamar da hare-haren daukan fansa kan cibiyoyin tattalin arzikin kasar saudiya da munanan hare-haren daukan fansa da suka kaddamar kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a 'yan watannin da suka gabata jaridar ha'ares da ake bugawa a haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa rahoton cewa jakadan kasar amurka a haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila thomas r nides ya ce ba za su yi neman gaggawan shelanta alakar jakadanci tsakanin masarautar saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila ba a wannan ziyara da joe biden zai gudanar a yankin gabas ta tsakiya amma dai ziyarar za ta kasance wata sharan fage ne da za ta bayyana muhimmancin tsaro a yankin a fagen tarihin saudiya ta tabbatar da cewa ba za ta taɓa kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba matuƙar ba a kafa ƙasar falastinu mai cin cikakken yancin kai ba sai dai a halin yanzu da ragamar jagorancin saudiya ta koma hannun yarima mai jiran gado muhammad bin salman mahukuntan ƙasar suna gwada aniyar su a fili ta yiwuwar kulla alakar jakadanci tsakanin masarautar saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu fitattun jami'ai a ƙasar saudiya suka fara fitowa fili suna sukar jami'an falasɗinawa tare da ɗora musu alhakin rashin samun ci gaba a ƙoƙarin da ake yi na warware rikicin falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar ta isra'ila sannan aka samu wasu fitattun masu sharhi a saudiya suka fito fili ƙarara suna bayyana goyon bayansu ga shirin ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila kafofin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun ba da labarin hanyoyi biyu da suke fayyace karfafa alaka tsakanin saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila da suke nuni kan shimfiɗar kulla alakar jakadanci a tsakanin su. hanya ta farko yadda mahukuntan saudiya suka ba da dama ga jiragen saman gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna amfani da sararin samaniyar su wajen gudanar da zirga-zirga da kuma amincewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da buƙatar canza rundunar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa a tsibiri biyu masu muhimmanci da ƙasar masar ta mallaka wa saudiya a shekara ta 2017 ministan haɗin gwiwar yanki a gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila isawi frej ya bayyana cewa shine ya buƙaci mahukuntan saudiya da su ba da izinin fara zirga-zirgar jiragen sama kai tsaye tsakanin saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman jigilan alhazai daga haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa ƙasa mai tsarki hakanan tsohon jakadar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙasar amurka itamar rabinovich ya bayyana cewa akwai sabuwar alaƙar kusanci tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha jaridar new york times ta bayyana bayyana cewa ziyarar da Joe Biden zai gudanar a yankin gabas ta tsakiya za ta kasance wata alama ce ta shimfiɗa da gudanar da gyare-gyare gami da ɗinke barakar saɓani da bambance-bambancen mahanga da suke tsakanin ƙasar Amurka da gwamnatin haramtacce ƙasar Isra'ila dangane da yadda ake tunkarar shirin makamashin nukiliyar Iran kamar yadda tun bayan faɗuwar gwamnatin Prime Ministan haramtacce ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu aka samu kyautatuwar alaƙa tsakanin Amurka da haramtacce ƙasar ta Isra'ila. isra'ila wanda alaka tsakanin benjamin netanyahu da jam'iyyar democrat mai mulki a kasar amurka ta samu gibi da sabani gami da rashin fahimtar juna hakika wasu daga cikin jami'an amurka musamman daga jam'iyyar democrat suna jaddada aiwatar da kudurin gwamnatin joe biden na son ganin an samar da yantacciyar kasar falastinu da za ta rayu kafada da kafada da haramtacciyar kasar isra'ila sai dai bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ci gaba da mame yankunan falasinawa da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a gabar yamma da kogin jordan da kuma rabuwar kan falasinawa tsakaninsu gami da rashin kulawar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da shirin tattaunawar neman zaman lafiya waɗannan matsaloli suna daga cikin dalilan da suke kawo cikas a fatar da ake yi na kafa 'yamtacciyar kasar falasinu nan kusa kaɗan duk da cewa sabuwar gwamnatin amurka ta jam'iyyar democrat karkashin shugabancin joe biden ta sake dawo da shirin gabatar da tallafi na kudade dalar amurka miliyan 500 ga falasinawa da kuma taimakawa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da nufin ci gaba da kula da 'yan gudun hijiran falasinawa da kuma matakin da ta ɗauka na sokar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyuniya 'yan kaka gida gida amma duk waɗannan matsayi nata ba za su kai ga yiwuwar samar da ƙasar falastinu mai cin gashin kanta ba hakanan har yanzu gwamnatin joe biden ta gagara yin watsi da matakan da tsohuwar gwamnatin donald trump ta dauka. na shelanta dukkanin birnin kudus a matsayin mallakin haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda hakan wani yunkuri ne na rusa batun kafa a ƙasar falastinu mai cin cikakken gashin kai kamar yadda gwamnatin joe biden ba ta ɗauki matakin soke ƙudurin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar amurka ta gwamnatin da ta shuɗe ta donald trump na ganin gine gine matsugunan yahudawan sahiyoniya a gaba gabar yammacin kogin jordan da aka mamaye a matsayin halittace ba duk kuwa da kallon da duniya take yi wa gine-ginen a matsayin haramun da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa haka nan a ƙarƙashin matsin lamba na gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila gwamnatin joe biden ta kasa buɗe ƙaramin ofishin jikadancin amurka da ke birnin kudus wanda donald trump ya rufe kuma har yanzu ofishin wakilcin falasinawa a ƙasar amurka yana nan rufe tun bayan da gwamnatin trump ta rufe shi masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To ga barka ya shigo a cikin shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashi Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Niger. Tsokaci na yau zan yi shi ne dangance da wata dambarwa da ta barke tsakanin Cote d'Ivoire kuma da kasar Mali. Yayin da Cote d'Ivoire ta aiko sojoji kimanin guda hamsin wanda Mali bata san da shigowar su ba. To da haka Mali ta yunkuri ta cafke wannan sojoji tana binciken su akan makasudin shigo su ƙasar. To da haka ko muke kira da kasar Mali ta ci gaba da rike sojojin wannan da ma bincika su ta la'akari da sojin wanda shugaban da ya turo su alasan watara aboki ne na kudda kud tsakanin shi da shi da makuron makuron ya ji haushin da mali ta kore shi a kasa ta haka ne yake neman duk yadda za a yi sai an hoto ma mali dan saboda a kawo mata cakulkulo da ma dambarwa a cikin ta shi yasa yake ta duk mai yiwuwa tare da alasan watara dan a gani ƙasar mali ta shiga halin kakanikai wanda haka muke fata ga duk mutanen da yake neman ya tada zauna kasashen afirka allah ubangiji tona mashi asiri daga shi zuwa turawan da suke turo shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka ta hobi wani ta hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To duba da yanayin da muke ciki zai da zogaci na a game da wannan kuɗi da aka bada na Nijar wanda kasashen duniya kasashen Afirka ma zan ce ko kasashen Turai suka yi ba ƙasar Nijar taimakon nan. Ina kira ga shugabanni magoya baya na shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Bazum dan Allah dan annabi idan kuɗin nan ya shigo a taimaka a danka su ga hannuwan da ya kamata. A duba masu adalci wanda za su yi rabon dukiyar nan kuma abinci ne za a saya a saya a ba da shi da sauki talaka ya same shi cikin farashi mai rahusa lalle kan mun san ba za a iya ba talaka kyauta ba amma dai ya kamata a dan mishi sassauci idan aka in shinkafa ce aka sai ta jika goma to a sai da mishi ita jika biyar a samu a yi adalci a ciki na kuna agwa mai faci daga nan zanta. Salamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau na shigo fili ne domin yin tsokaci kan dambarwar da ta barki dangane da kama sojojin Cote d'Ivoire da ƙasar Mali ta yi. muna goyon bayan haka sosai sannan muna fata mali za ta yi bincike kuma za ta ci gaba da yin bincike kan duk wani shige da fice da mutane ke yi domin a halin yanzu ba abin da turawan yamma ba za su kirkira ba ganin yadda ta bata da su ta je ta ɗokura shi sannan kuma ɗokura shi da ta yi bukata na biya su kuma ba haka suke so ba so muna goyon bayan ƙasar mali ta ci gaba da bincike kuma ta faɗaɗa bincike kan duk wani shige da fice da mutane ke yi domin a halin yanzu ba abin da ba za a kirkira mata ba kama daga daga turawan yamma da kuma masu ikirarin mulkin demokuraɗiyya wanda demokuraɗiyya suna ikirarin ta ne kawai ga baki ba ta kai zuciya ba muna goyon bayan mali da duk wani mai niyya kawo alheri ga kasashen mu na afirka allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na afirka mai magana na zp ibrahim rugar malam shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya biyu To da a shafa cewa ana tare da yashirin muryoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa poh malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum gidan radio Bihot Hausa da farko suna na tasiyo unguwa tudu da magaram Nijar. To dangane da hasashe da masana suka yi na cewa a damin bana za a samu ambaliyar ruwa musamman ma a kasashe na yammacin Afirka to yana da kyau wannan shugabanni na kasashe su tashi tsaye su kawo iya tasu gudunmuwa na ganin sun kawo wa al'umma sauki na wannan ambaliyar ruwa musamman ma wajen yashe tabakuna da gadaduwa ko kuma in ce kwalbati wanda su ne dai zaka ga yawanci hanyar ta ruwa zaka ga al'umma suna kashara suna cikawa kuma idan damina ta yi babu damar da ruwa zai samu ya huce kuma mataki na gaba shugabanni da za su ɗauka wannan magana ta sare itace wanda duk ita ma tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa wannan ɗumamar yanayi na gode gidan radio biyu hausa daga tasiyo unguwar tudu da magaram nijar Assalamu alaikum biyu Hausa barka da warhaka mai magana Murtala daga nan Sokoto a Najeriya. Yau tsokaci na gudana akan shugabanninmu na Afirka gaba daya. Shugabanninmu na Afirka gaba daya sun yi ma'amala da turawa da sauransu. Shi talaka wa'an Allah. Mu talaka gaskiya a ci gaba da ada da kowane lokaci. Mu ada ita ce mukamu. Su kuma turawa ne su suke gani sun yarda da su gaba daya. Wani lokaci lokacin suna mancewa ma da ubangiji gaba daya to mu muna tare da ubangiji ne kowane lokaci shi za mu roƙa mu na alheri allah ya biya mana su kuma masu yin haka na ɗan ga allah shirye su in masu shirwa ne in ko ba ba suke allah ubangiji ka juya musu lamari su dawo shiryayyu eh allah ka mana sauki gaskiya talakawa gaskiya mu ya mun ci gaba da addu'a in ba addu'a ba ce za mu babu abin da za mu yi illa addu'a allah ka mana sauki Assalamu alaikum Radio BOHET mai magana Kwamaratil Yasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke ba mu muke tofa albarkacin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin bakina a game da cece kuce da al'ummar Najeriya suke yi a kan zaɓo tsohon gwamnan jihar Borno Kashin Shatima da Bola Ahmad Tinubu dan takarar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya yayi a matsayin wanda zai masa mataimaki a zaben 2023 da 'yan najeriya suke yi to mu dai fatanmu allah ya sa wannan zaɓe da bola ahmad tinubu ya yi kuma ya bayyana kashin shatima a matsayin wanda zai masa mataimaki a zaben 2023 da ya yi a yau monday muna fatan allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'ummar najeriya kuma fatanmu allah ya zaɓa mana shugaba na gari wanda zai kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro da ta'addanci da ke damun ƙasarmu najeriya da ma sassan sauran kasashenmu na afirka baki daya muna fatan allah ya sa hakan ya zama alkhairi kuma fatanmu allah ya zaba mana shugaba na gari mai tausayin talakawa a mu najeriya muna godiya rediyo jamhuriyar musulunci iran mai magana kwamar tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hasan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mazamna lafiya tsakanin juna tabarin hada ku da sheik dr abdulkadir mubarak domin gabatar da shirin na rayuwar zamantakewa ai saurari lafiya yiwuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa shirin da idan ba ku manta ba har yanzu muna nan mana bujiro mana da wasu dalilai duk da cewa alkur'ani hadisai addinin namu na musulunci sun yi mana ishara sun yi mana kira sun yi mana wasu abubuwa na kwadaitarwa dangane da cewa mu zauna da juna lafiya mu so juna mai rayuwa ta zamantakewa da juna cikin kwanciyar hankali to tambayar da muka bujiro da ita mai dalilin da ya sa al'ummar musulmi ta zama wani abu daban sabanin abin da waɗannan nasosi suka kira zuwa gare shi sabanin da abin da magabata suka kira zuwa gare shi menene dalili to mun yi kokari a shirye-shiryen na baya muka gabato da wasu dalilai na asasi mafi girma shine bin shaidan da shiga komar shaidan shaidanun nan kuma sawa'un shayatin al'ins ne ko shayatin aljinni akwai shaidanu na mutane akwai shaidanu na aljannu to wannan mun yi bayani akan wannan a shirin da ya gabata to wani abu na gaba wanda shi ma dalili ne na rarrabuwan kan musulmai da kuma fanɗarewa da rashin bin koyarwa ta addini shine takabburanci da jin ni wane ne da kuma neman allantuwa a kan juna waɗannan dalilai ne yana daga cikin mafi girman abubuwan da suka sa yau al'ummar musulmi suka kasa zamantakewa da junansu cikin hali na kwanciyar hankali da son juna da ƙaunar juna domin takabburanci girman kai dama ba ya faɗa ya ce girman kai rawanin tsiya idan Allah ta'ala ya baka wani matsayi wancan kuma bai bashi wannan matsayin daidai da naka ba kai ya ɗaukaka ka kai wancan kuma Allah bai kai shi ga wannan ɗaukakar ba ba Allah ya baka wannan ɗaukakar ba idan ka zama mai girman kai ka yi ɗagawa ba ka nuna kai wani ne ba ka nemi allantuwa akan al'umma baki ɗayansu ba ba wannan ne dalilin da ya sa Allah ta'ala ya ɗaukaka ka ba wani abu ne wanda ubangiji subhanahu ta'ala yake yi yanzu kuma ya sha'u ne ubangiji subhanahu ta'ala duk wanda ya ga dama sai ya bashi arziki ya ɗaukaka shi wa ya kuma shi ne wanda yake ba da abin da yake ba haka ba wato saɓanin ɗaukaka da wai ke wani wasu kuma sai ɗan yimke musu wannan arzikin daidai gwargwado su ma Allah ta'ala yana ba su arzikin ba wai baya ba ba ba su ba amma ko da ko ya ba su kaɗan ne dai to ubangiji subhanahu ta'ala ya bayar da kaɗan ɗin ne gwargwadon irin yadda shi yake ganin maslaha ga kowane ɗan adam to wannan takabburancin wannan ɗagawar wannan allantuwan ya ikhwani yana daga cikin abin da yake hana musulmai haɗin kai da zamantakewa da juna zamantakewa irin ta addini zamantakewa wadda ubangiji subhanahu ta'ala yake son mabiyansa mabiyan addininsa mabiya manzonsa su rayu da ita irin wannan zamantakewar ga abubuwa da dama waɗanda suke hana wato wasu daga ciki waɗannan su ne shi girman kai babban al'amari ne zuciya in aka ce a cikinta akwai girman kai to wannan zuciyar sunanta zuciya mara lafiya mutumin da yake dauke da wannan cuta nan cuta ce cutar girman kai to ba shi da lafiya a wani lokacin za mu ga cewa mu mafi yawa idan mun kasance marasa lafiya ne mukan je wajen likitoci mu tafi asibiti neman magani mutum yana zaune ya ji cikinsa na ciwo kafarsa na wani abu na zugi ko kansa na sarawa saboda ciwo sai ga nan da nan ya ce kai yau ba na jin daɗi to ya ne a tashi mana a je wajen likita ko kuma a tafi kemis a nemo magani duk irin waɗannan halullukan namu mun damu da lafiya ta jiki shi jiki nan da nan zai nuna saka bi saboda haka mutum zai je ya kashe ko nawa ne domin ya samu lafiyar jikinsa amma cututtuka na zuci fa wanda su watakila ba ganinsu ake ba amma ana ganin athar alamunsu suna fitowa mutumin da yake dauke da takabburanci girman kai mara lafiya ne ko da ko ya fi kowa lafiyan jiki amma shi a zucin nan wannan rashin lafiyar ba wani abu ne wanda shi ba zai iya boyuwa ba saboda da ka yi takabburanci gurin da bai cancanta ka yi ba da ka fito kana ɗagawa da ka fito kana neman allantuwa to ya kamata duniya ta shaida da cewa ba ka da lafiya cutar ka kuma cuta ce mai haɗarin gaske domin za ta rusa ka ta rusa jikin naka ta kuma rusa ruhinka sannan ta ɓata maka makomarka ta ranar kiyama sannan ta ɓata ka da jama'a ta kuma ɓata alakar tsakaninka da ubangiji subhanahu ta'ala kaga zamantakewa ta shiga cikin haɗari kenan duk wanda ya samu kansa a irin wannan hali a ah, to idan muka duba asalin girman kai waye ya fara yin sa a cikin rayuwa ai iblis ne iblis shine wanda Allah ta'ala yake nuna mana a cikin ayoyin alkur'ani Allah ya kawo mana kissan Iblis da annabi Adamu a cikin suratul Baqara. Ubangiji ya yi ishara lokacin da yake cewa da mala'iku ku je ku yi wa Adamu sujada. Allah ya kawo wannan kissa din ai. Suka je suka yi sujadan Allah ya ce illa Iblis aba takbara. Ba wanda bai je ba a cikin mala'iku suka je suka yi sujada ga annabi Adamu ba. Duk sun je sun yi illa Iblis Allah ya ce banda Iblis shi kaɗai ne a aba Wasu takbara ya girman kai. to kaga girman kai ba karamin al'amari ba ne Allah ta'ala da ya bamu wannan kisan da ya sanya wannan al'amari ya kasance wani tushe na fanɗarewa duk wanda ya fanɗare a cikin 'ya'yan annabi adamu wanda suka kasance sun ɗauki wannan siffar siffan iblis ta girman kai to ubangiji subhanahu ta'ala abin da yawa iblis din shine ya kore shi daga rahamarsa ya la'ance shi saboda wannan girman kan da yi to dan adam ma wanda ya kasance ya dauki wannan siffa fadin irin ta iblis shi ma karshen sa fa kenan la'anar ubangiji shi za ta hau kansa Allah ya kore shi daga rahamarsa to duk wanda ku Allah ya kora daga rahamarsa to ai kaga ya gama rayuwarta ta zama cikin balbalcewa ba shi da makoma kuma mai kyau kenan to a nan abin da nake so ne mana ishara shine shi girman kai idan mutum ya dauki wannan sifa din yana daga cikin siffofin shaidanu shi siffan iblis mafi muni a cikin siffofi mafi fandara a cikin al'amuran da za ka iya nisa daga ubangiji subhanahu ta'ala to duk wanda ko yake da dauke da girman kai to ai ba zai iya rayuwa ta zamantakewa da al'umma ba kenan saboda cewa shi yana daukan kansa ya fi sauran mutane wanda ko yake daukan kansa ya fi sauran mutane to ya zai ya zo ya rayu da su rayuwa ta zamantakewa kamar yadda addini ya shimfiɗa ashe kenan idan muna neman wani dalili managarci astagfirullah ba ma za mu ce managarci ba mafi muni mafi munin dalili wanda yake sanya mutane su kasance ba sa iya rayuwa rayuwa ta zamantakewa irin ta addini da Allah ta'ala yake son mutane su rayu to in ka ɗauki wanda yake da girman kai to yana daga cikin dalilai mafi muni banda zancen mutum ya shiga koman shaidan dalili mafi muni wanda za ka iya samun ka ɗauka shi ma shine girman kai ɗagawa neman allantuwa yau ka ga wancan ka muzanta shi yau ka ga wancan ka nuna kai kafi shi yau ka hatta wasu a tafiyarsu ma za ka nuna cewa wai suna tafiya suna taka ƙasa cikin wani abu na ɗagawa saboda la'alla ko Allah ya ba su wasu 'yan canjin wasu kuɗaɗe suna da akawun ɗinsu ba za ka rasa 'yan miliyan ɗari a ciki ba misali yana da gidaje ga sunan bila adadin a ina ne a ina ne a garuruwa daban-daban waɗansu ma har da kasashen waje sun mallaki gidaje sun mallaki wato estate estate wasu suna da rijiyoyin man fetur ga nan wasu har jiragen sama ne da su su shiga nasu da su da iyalansu su je can su je nan to irin wannan sai zo yana yin dagawa motoci ga dama na shiga a gidansa in ka kai ka ce wani factory ne wata ma'aikata ce ta kira motoci ga sanan bila adadin a compound din gidansa motoci sun fi hamsin sai wacce ga dama zai shiga da shi da 'ya'yansa to irin waɗannan wai su wannan duk abin da suka mallaka din nan shine abin girman kai shine abin ɗagawa shi ne zai sa su makocinsu nan da gefen hagu gefen dama gaba da baya makota duk ba wanda yake jin daɗin su ba yanda za a yi irin waɗannan su fito su yi mu'amala ta zamantakewa irin rayuwa ta zamantakewa ta addini wacce addini ya ce a yi ba ruwansu wani ma za ga makwacinsa ya rasu bai ma san ya rasu ba in ma ya san ya rasu ba zai je gaisuwa ba a'a akwai wani wawai da aka ban mu labari wai makocinsa wani talaka ne yana buƙatan magani zai je ya samu wani abu da zai yi wa kansa magani saboda rashin lafiya ya daɗe ya kwance to amma babu abubuwan in gona ce da yake da ita shi ta ma gonar in an sa ta a kasuwa ma ba za a samu abin da ake bukata ba saboda su asibiti sun yanke masa kuɗi sai ya biya wai kamar an ce da shi ko dubu tamanin ne ne to gonar ta samu ma wa zai kwata-kwata ba wani girma ce da ita ba ta gado ce ma an ce ba an taya ta dubu talatin to ya zai samu sauran aka ce makocinsa aka ce da shi akwai wani gashi gashi gashi ya ce wane to Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya kenan ba to ana cikin haka sai wai sai mutumin ya rasu wai sai da mutumin ya rasu bayan ya rasu ne kuma aka ce to ai ana zuwa kowa yana masa gaisuwa wai sai dai shi makocin wai ba zai je ya gaisuwa a gidan mamacin ba wai sai dai shi mutane su zo su masa gaisuwa tunda makocinsa ya rasu ai me ai kaba ai alhaji ai ya girmama a ganshi a wannan kofar gidan ya tafi gaisuwa a'a in an zo duk wanda ya zo ya gaisuwa to kuma a matsayin shi na makocin mamaci sai wai shi ma a zo kofar gidansa ai masa sallama a'a ashe makocin ka ya rasu eh to Allah ya ji gansa ya ce amin sai ya koma to irin wannan girman kan har ina to wannan rayuwa ita ce rayuwar zamantakewa wacce addini ya ce a yi to irin wannan rayuwar zamantakewar rayuwa ce ta zamantakewa ta ɗawagitai masu neman allantuwa a kan al'umma ta mutakabirai. shi kuma mutakabiri duk inda yake a rayuwar nan ka ba shi ɗan lokaci kurin zai zo ya raina kansa zai zo ya ga ƙarshen takaburancinsa so a takaice abin da nake so nuna mana shine rayuwar zamantakewa wacce addini ya ce a yi kuma mutane kuka ga sun fanɗare ba sa yin irinta to ɗaya daga cikin dalilai da suka sa shine takabburanci girman kai rawan tsiya wannan shine abin da nake so fito mana da shi kuma insha Allahu akwai masadik wasu alamu don wani zai iya cewa to idan kurin wannan ne alamu to ai watakila ne ba da alamun girman kai ne ba mai girman kai ba to akwai wasu alamu da wasu misalce-misalce da mutu da su don mutum ya tantance wa kansa in har yana da irin wannan sifa din ta girman kai to ya sauke ta in ko ya sauke ta to a lokacin ne zai fara mu'amala ta rayuwa ta zamantakewa mai kyau da al'umma sai kuma ya fara jin daɗi shi ma a zuciyarsa to amma saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta afirka to a yau za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a shirinmu na baya wanda yake magana kan yadda ƙasar china take yin kutse a cikin nahiyar afirka ta yadda wasu manazarta suke kallon haka a matsayin wani mulkin mallaka na ruwan sanyi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin daga inda muka tsaya. a shirin da ya gabata mun bude magana akan alakan nahiyar afirka da kasar sin ta fuskar tattalin arziki musamman yadda kasashen nahiyar suka mayar da hankali a kan kasar sin din domin samun bashin kuɗi wanda babu sharaɗi na siyasa a cikin saka mayar da cibiyoyin kuɗi masu alaƙa da ƙasashen turai suke yi musu watakila ganin wannan irin karamcin na zahiri daga ƙasar china shi yasa suka saka mata ragama ta gina musu sharkwatar kungiyar tarayya afirka kyauta a birnin addis ababa na kasar habasha wanda ta kashe kudi har dala miliyan 200 sai dai bayan gushewar wasu shekaru wancan kallon da suke wa cana din ya fara sauyawa baya da aka gano yadda kasar ta din take yi musu leƙen asiri ta hanyar satar bayanai na dukkanin ayyukan da suke tarawa a cikin rumbun kwamfutocin da ke wannan ginin shirkuta ɗin abin da ya biyo baya shine ƙungiyar ta tarayyar afirka ta ɗauki matakin toshe duk wata kafa da cana ɗin take iya satar bayanai daga cikin kwamfutocinsu jaridar le monde ta ƙasar faransa ce dai ta fara fito da rahoto akan abin da ya faru inda ta hirar da wani daga cikin jami'in hukumar ta kungiyar tarayyar afirka da ya buƙaci a saka sunansa a cikin hirar ya ambaci cewa tarayyar afirka ɗin ta sauya ma'aikatan da suke sarrafa kwamfutoci da wasu na daban kuma ma'aikatan ƙasar china da suke aiki a wurin an sallame su sannan kuma aka sanya kalmar sirri mai tsauri akan duk wani saƙo da ake musaya tsakanin jami'an a kowace rana hakanan kuma sun yanke hulɗa da kamfanin sadarwa na ƙasar habasha etho wato ethiopia telecommunication da kuma rashin dogara da shi wajen hanyoyin sadarwa bayan wannan binciken da jaridar ta faransa ta yi ya kuma kawo wani batu na gano wasu sabbin na'urorin leƙen asiri tare afirka ɗin ce dai ta gaito ƙwararru a harkar sadarwa da kwamfuta daga ƙasa algeria da sa gudanar da aiki na shara a cikin na'urorin kwamfutar da kuma ginin hakanan kuma a cikin wato kowane lungu da saƙo na wannan ginin sun gudanar da bincike inda suka gano wasu na'urori da aka dasa na leƙen asiri daga ciki da akwai na'urar ɗaukar zance mai ƙarfin gaske wadda ko tare aka yi za rikodin ta kuma aiki da shi wani wuri sai dai Cana ta fito da sauri ta kora cewa ko kaɗan ba da hannu a dasa wannan sabbin na'urorin na leƙen asiri a cikin ginin ta ce rahoton na jaridar lemon yana cin karo da hankali wanda kuma babu yadda za a yadda da shi sai dai wannan korewar ba ta iya rusa dalilan da jaridar lemon ta biro da su ba na cewa lallai ana leƙen asiri a wannan sharkwata ɗin bayan wanda aka yi na kwamfutoci watanni hudu kaɗan daga gano waɗannan hanyoyin leƙen asirin da ƙasar china ta take wa tare a afirka ƙasar ta sun ta gabatarwa da ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyar congo wani tayi na cewa za ta gina mata majalisar dokokin da kuɗin da za su kai euro miliyan hamsin tare da cewa ƙasar ta congo ta amince da wannan tayin na ƙasar sin kuma tana da cikakken masaniya akan abin da ya faru a habasha sai dai ta kwana sanin cewa da akwai wata manufa da sun ɗin take son cimmawa afirka dai nahiya ce da allah ya wadata da albarkatu na fili da na zahiri da ke ƙarƙashin ƙasa da samun irinsu a wasu nahiyoyi ya karanta daga kan ƙasar noma da itatuwa masu matukar amfani ga ɗan adam da kuma nau'o'in albarkatun da suke kwanci a ƙarƙashin ƙasa makamashi da sadarori da ake buƙatuwa da su a manyan masana'antu na duniya a yau nahiyar afirka dai ta kasance filin dagar da manyan ƙasashen duniya da suke gogoriyo da juna a kan cin more albarkatun da suke cikinta. kasar china tana ciki na bayan nan da suka shiga cikin wannan filin dagar na gasa da gogoriyo akan samun masu wato kan samun nasu rabon a afirka domin kasashen turai dai sun daɗe da shiga wannan nahiyar wanda har suka kafa mulkin mallaka duk a ƙarƙashin wato cin more albarkatun da suke cikin nahiyar tunda china ta kulla alaka da nahiyar afirka a shekara ta 1970 ne dai ta shiga da nata salon na daban wanda ya bambanta da na sauran kasashen turai wannan yana cikin dalilan da suka sa kasashen nahiyar din suka yi maraba da ita da farko china tana ci gaba da gabatarwa da kasashen nahiyar afirka suka da kyautuka da kuma gabatar da manyan ayyukan da ita ce da kanta take yi wasu ta yi su ba tare da ta karɓi kuɗi ba wasu kuma ta yi su bisa sharuɗan da babu yadda za a yi waɗannan ƙasashen su ƙi yarda da su saboda garaɓasa da take ciki. tabbas dukkanin bangarorin biyu suna kare manufofinsu ne a ƙarƙashin wannan alaƙar amma tabbas china ta fi cin moriyar irin wannan alaƙar da take yi da ƙasashen nahiyar afirka china bata kasance ƙasa mai surutu irin na siyasa kamar yadda ƙasashen turai suke yi ba ta fi mayar da hankali wajen aikin da zai kare maslahatta sai dai an samu sauyi saboda matsayar da amurka ta taɓa bayyanawa a kan alaƙar sin da nahiyar afirka cikin watan agusta na shekara ta 2012 sakatariya harkokin wajen amurka henry clinton ta kai ziyara ƙasar senegal inda ta gabatar da jawabi a cikin ɗaya daga cikin jami'o'in ƙasar ta senegal tana yin kira ga shugabannin afirka da su zaɓi waɗanda za su riƙa zama abokansu ta kara da cewa ya waje ba shugabannin afirka da su zaɓi abokan hulɗa ta tattalin arziki da za su gaskata ba waɗanda za su yi amfani da nahiyar afirka ba su ci moriyarta wannan kiran da hillary clinton ta yi da ƙasar china take kai tsaye shi ya ma. ba a je ko'ina ba china ta mayar mata da martani mai kaushi tana cewa da alama hillary clinton ta jahilci ko kuma ta jahiltar da kanta akan yadda alaƙar china da afirka take domin salon alaƙar bangarorin biyu yana ƙaryata zancen clinton kamar yadda china din ta ambata to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacinmu za mu ci gaba daga inda muka dasa a cikin fitowa ta gaba kafin mu karkare baki ɗaya ban kwana da kuma muna ga yadda ku a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya to da shi ne muka kawo karshen abin da za mu gabatar muku gan lokacin a raran mu amma da kuma sauran dakikoki ga takaitattun labarai a jiya talata ce jami'i mai kula da al'amuran makamashin nukiliya na kasashen waje na kamfanin atom na kasar rasha wanda ya kawo ziyara aiki na yini guda nan birnin tehran ya tattauna da takwaransa na kasar iran dangane da faɗaɗa dangantaka ta makamashin nukiliya ta zaman lafiya tsakanin kasashen biyu kamfanin dillacin labaran fars na kasar iran ya bayyana cewa nikolai esposki ya gana da muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukiliya na kasar iran kuma mataimakin shugaban ƙasa a bangaren makamashin nukiliya inda bangarorin biyu suka gana a su don faɗaɗa shirye-shiryen amfani da makamashin nukiliya ta zaman lafiya a tsakanin kasashen biyu labarin ya kara da cewa behrus kamal bandi shugaban kwamitin makamashin nukiliya a majalisar dokokin kasar iran da kuma jakadan kasar rasha a nan tehran duk su sami halartar taron na jiya shugaban majalisar dokokin kasar iran muhammad bakir kalibov ya ja kunnen kasashen larabawa dangane da sakonnin da shugaban kasar amurka joe biden yake dauki da su a ziyararsa da zai yi a yankin daga yau laraba Tuma saurare duka duka ya abin da ya sauke na a cikin shirin sai a tarbiye mu an jima da ranar Allah ya kai mu domin ji mu da kusa shirye shirye amma kafin na amadin Tahir Amin daga tuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa a yi lafiya.